Radio Hausa VOH ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin Tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio VOH na wani lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya. Gajeren abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma za mu gabatar muku da sauran shirin mu waɗanda suka hada da shirin nan na Muleka Iran daga nan sai shirin nan na kiɗe-kiɗen Iraniyawa wanda shi za mu kawo ƙarshen dukkanin abin da muke dauke da su idan har ma ta lokaci za mu duba wasu daga cikin kanan labarai sai mu ban kwana da da fatan za a kasance tare da mu kuma za a ji daɗin dukkanin shirshen namu amma kafin a saurari abubuwan da na ambata sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau talata 28 ga watan satumban shekara ta 2021 wanda daidai da 21 ga watan safar na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurari ko kusan cewa shekaru 101 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 28 ga watan satumban shekara ta 1920 kasar oman ta rattaba hannu akan samun yancin kai a tsakaninta da turawan mulkin mallaka na birtaniya kafin lokacin da a shekara ta 1508 oman ta faɗa ƙarƙashin mamayar portugal bayan shekaru 150 a shekara ta 1659 dolar usmaniya ta kwace iko da ƙasar bayan nan kuma an yi ta yin watanda da ƙasar a tsakanin dolar usmaniya da kuma sarakunan afshariyawa na ƙasar iran har zuwa ƙarshen ƙarni na 18 daga lokacin da kuma sai ingila ta saka kafarta a cikin oman kuma ta mamaye ƙasar har zuwa ranar 28 ga watan satumban shekara ta 1920 inda aka rataba hannu a kan yarjejeniyar baiwa kasar ta oman 'yancin kanta daga lokacin kuma ta ci gaba da bin tsari na sarauta oman tana kudancin tekun farisa da tekun oman tana kuma makwabtaka da kasashen saudiya yemen da kuma haɗaɗɗiyar daular larabawa da ƙarshe masu saurari ko kun san cewa shekaru 51 da suka gabata a rana irin ta yau wato 28 ga watan satumba shekara ta 1970 janar jamal abdul nasir na kasar masar ya rasu an haife shi a shekara ta 1916 bayan shigarsa aikin soja ya shiga yaƙi na farko a tsakanin larabawa da isra'ila a shekara ta 1948 sai kuma a shekara ta 1952 sun yi wa sarki faruk na kasar masar jin mulki sannan kuma janar najib ya zama shugaban ƙasa a lokacin bayan shekaru biyu najib ya sauka sannan kuma jamal abdul ya hau kan kujerar shugabancin ƙasar ta masar jamal abdul ya gabatar da sauye-sauye da dama a ƙasar masar waɗanda suka hada da maida mashigar ruwa ta suez ta zama ta ƙasa samun nasara a kan sojojin ƙasashen ingila faransa da kuma isra'ila a yakin da suka fara akan mashigar ruwa ta suez ya kafa daɗaɗɗiyar daular larabawa wadda ta hada kasashen masar syria da kuma yemen daga bisani amma bayan shan kayan larabawa a yakin da suka gwabza da isra'ila a shekara ta 1967 jamal nasir ya shiga damuwa bayan kuma ba da jamawa bayar su a rana irin ta yau masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryen ne har sau uku a kowace rana shirin na farko daga misalin karfe shida zuwa bakwai na safe agogon najeriya nijer kamaru burkina faso da kuma chadi wato karfe biyar da minti zuwa shida na safe agogon gmt da kuma ghana akan mita 19 kilohertz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 da minti zuwa 8:20 da minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana. kan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To madalla yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. Ministan harkokin wajen kasar Iran ya bayyana cewa ganawarsa da takwaransa na kasar Faransa ta yi armashi. a najeriya kuwa ana ci gaba da kai rana tsakanin arewa da kudu akan makomar shugabancin kasar hukumar kwallon kafa ta nahiyar turai ta janye karar da ta shigar akan kungiyar kwallon kafa na real madrid barcelona da kuma juventus to yanzu ga cikakkun labaran da ke a wani sako da ya wallafa a shafin sana twitter minista harkokin wajen kasar iran hussein amir abdullahiyan ya bayyana cewa ganawarsa da ministan harkokin wajen kasar faransa ta yi armashi tashar press tv ta bada rahoton cewa amirar abdullahian ya bayyana cewa ya yi tattaunawa mai matukar mahimmanci tare da ministan harkokin wajen kasar faransa ministan harkokin wajen kasar ta irin ya ci gaba da cewa na yi kakkausar suka akan rashin ɗaukar mataki na ƙasashe uku birtaniya faransa da kuma jamus amir abdullahian ya nuni da cewa faransa ta tabbatar da cewa a shirye take da ta sake duba alakar ta da kasar iran domin kara karfin wannan alaka da kuma inganta ta domin amfanin kasashen biyu ya da cewa na tabbatarwa ministan harkokin wajen faransa cewa sabuwar gwamnatin iran gwamnati ce ta aiki ba ta kalamai na fatar baki ba ministan harkokin wajen kasar iran din wanda ya kai ziyara ta kwanaki biyar a birnin new york na kasar amurka domin halartar taro na 76 na babban zauren majalisar ɗinkin duniya ya gana da jami'an siyasa da na ƙasa da ƙasa sama da hamsin cikinsu kuwa har da takwaransa na faransa da ma na wasu ƙasashe daban-daban na duniya gami da babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ƙungiyar gwamnonin jihohin arewacin najeriya ta yi watsi da matsayin takwarorinsu na kudanci da ke cewa dole ne shugaban tarayyar najeriya na gaba ya fito daga kudancin ƙasar rahotanni dai sun ce a lokacin wani taro wanda kungiyar gwamnonin arewacin najeriya da gudanar a jeli litinin ta ce babu wanda zai tilastawa yankin zaben shugaban kasa daga wani sashe rahotanni sun ce a lokacin wani taro wanda kungiyar gwamnonin arewacin najeriya din ta gudanar a jeli litinin ta ce babu wanda zai tilastawa yankin zaben shugaban kasa daga wani sashe na kasar matsayar gwamnonin dai tana zuwa ne banda a watan yuli kungiyar gwamnonin kudancin najeriya suka buƙaci alatilas a ba su dama domin mulki ya koma a gare su domin tabbatar da adalci sannan kuma gwamnonin arewa suna cewa ta takwarorin nasu na kudancin najeriya akan harajin vat alama ce da ke nuna rudewa wajen gane bambanci na harajin vat da wanda ake dorawa lokaci zuwa lokaci akan cinikayya ga dukkanin alamu dai akwai wagegiyar baraka a tsakanin gwamnonin bangarorin guda biyu na kudanci da arewacin najeriya a kan makomar mulkin kasar a shekara ta 2023 ta jama'a masu ware kada a sha'afa labaran dai suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran farashin iskar gas ya yi tashin gwamnan zabi a yau talata banda farashin ya zarce dala dubu daya kan kowace cubic mita tashar rasha today ta bada rahoton cewa a yau farashin gas ya kai dala dubu ɗaya da talatin da ɗaya da ɗigo uku a kowace cubic mita wanda shine karan farko da aka taɓa samun haka tun da farko dai kwararru a ɓangaren makamashi wanda hukumar tss da gabatar da ra'ayoyinsu sun yi gargaɗin cewa farashin zai iya kaiwa matakin dala dubu ɗaya a kowace cubic mita kamar da kuma rahoton yin da cewa abubuwa da dama ne suka jawo tashin farashin game da karuwar bukatar iskar gas a asiya dangane da dalilan hauhawar farashin a nahiyar turai kuwa masanan sun ce galibi hakan ya faru ne saboda karancin iskar gas a nahiyar turai da kuma karatowar lokacin hunturu masana suna sa ran tunkuda iskar gas daga kasar rasha zuwa turai ta hanyar north stream 2 zai taimaka wajen daidaita farashin iskar gas a nahiyar turai a farkon wannan wata ne dai kamfanin rasha na gazprom ya ba da sanarwar kammala aikin bututun nord stream 2 wanda za a rika kuɗa iskar gas ta hanyar sa zuwa nahiyar turai kuma yanzu haka ana jiran amincewar majalisar dokokin ƙasar jamus ne domin fara aikin tunkuɗo iskar gas ɗin daga ƙasar rasha zuwa jamus kai tsaye hukumar kwallon kafa ta turai wato yufa ta janye karar ta shigar akan kungiyoyin kwallon kafa na real madrid barcelona da kuma juventus a kotu waɗanda suka amince da sabuwar gasar super league ta turai kungiyoyin na akan gaba daga cikin jirin kungiyoyi goma sha biyu waɗanda suka yi ƙoƙarin kafa sabuwar gasar wadda daga bisani kuma ta wargaje bayan sauran kungiyoyin sun janye daga baya-bayan nan sai dai real madrid da barcelona da kuma juventus sun ƙi janyewa daga wannan gasa abinda ya sa hukumar kwallon kafa ta nahiyar turai din ta ɗauki matakin shari'a a kansu sai dai hukumar kwallon kafan ta turai ta ce daga yanzu daga yanzu tamkar ma babu wani batu na tuhumar manyan kungiyoyin kwallon kafan wani kowa yana zuwa ne dai bayan wata kotu a birnin madrid na kasar spain ta hana hukumar kwallon kafa ta nahiyar turai hukunta kungiyoyin guda uku waɗanda su haƙi janyewa daga wannan gasa ta jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan kuma da labaran sauran labaran duniya kuma sai sauran shirye-shiryen da zan fara da shirin nan na muleka iran muleka iran Masu saurare Assalamu alaikum. Barkamu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na Muleka Iran. Shiri ne wanda a cikin sama ya kawo muku bayanai game da tarihin muhimman wurare masu da dan tarihi da ma wurare na addini da sauran abubuwa masu jan hankali a nan kasar Iran. Da kuma irin damammakin da ake da su ga masu sha'awar zuwa Iran domin yawon shakatawa ko neman ilimi ko kuma neman lafiya. Da fatan masu saurare su kan ci tare da mu kuma su jaɗin shirin. To madalla yanzu kuma bari mu shiga cikin kwarai shirin. Idan masu ware suna biye da mu a makon jiya mun kawo muku bayanai game da garin Salmas da ke lardin Azerbaijan inda muka kawo muku cikakken tarihin wannan gari da muhimman wuraren tarihi da ake da su kuma ake zuwa ziyara domin kashe kwarkwatar ido. Da fatan masu ware sun amfana da bayanan da aka ji. yanzu kwan shirin namu zai ci gaba daga inda ya tsaya inda zai yada zango a garin sabzuwar shi dai wannan gari yana daga cikin manyan birane da ke lardin Khorasan Radawi. Tsohon sunan garin Sabzuwar shine bai haƙi. Yaren Farisanci shine yaren da mafi yawancin al'ummar garin Sabzuwar suke magana da shi, wanda bayan hari da Mangoliya suka kai ƙarƙashin ikon sarki Khawarizmi saboda jarumta da jarumai masu ba da kariya da sarkar da kai suka nuna ake kiransa da suna Sarbidaran kuma an ɗauki lokaci mai tsawo ana kiran wannan gari da wannan suna bayan daular shi'a ta alibuwai an samu wata sabuwar daular shi'a da ta kafu a ƙasar iran ta hannun sarbidoron inda suka ɗauki dogon lokaci suna mulki a wannan ɓangaren ƙasar wanda shelkwatar wannan daula ita ce sabzuwar garin sabzuwar yana daga cikin muhimman cibiyar taruwar jama'a da jami'o'i da al'adu da musulunci da tarihin arewa masu gabashin ƙasar iran kuma yana a matsayin wata alama ce ta ilimi da tarihin ƙasar Iran. Haka kuma makarantun ilimin addinin musulunci na wannan gari suna daga cikin daɗaɗɗun makarantun addini a Iran. Haka zalika wannan gari ya kasance mazaunin manya-manyan masana a lokuta daban-daban na tarihi kuma ya fitar da manyan mawaƙa ga duniyar kimiyya da adabi ciki har da ibini yamin faryumdi da kuma hamid safzawari. babban masan tarihin kasar iran abul fadl bai shi ma a wannan garin aka haife shi jami'ar ilimin likitanci ta sabzubar da jami'ar hakim sabzubar da sauransu suna daga cikin muhimman jami'o'i a wannan gari ya zuwa yanzu akwai jami'o'i guda goma sha hudu a garin da kuma manyan cibiyoyin ilimi da ake ci gaba da ayyuka a cikinsu kuma gwamnan wannan gari yana daga cikin gwamnoni na musamman da ake ba su muhimmanci sosai a iran mahmud daulat abad mulla hadi safzuwar mulla hussein wa'is kashif kashifi da kasim gani abul fadl bai said abdullah ifkahi safzuwari da ali shari'ati duk suna daga cikin manyan mutane da suka fito daga wannan gari na sabzuwar mahangar masana kan talan arziki da kasuwanci na wannan tsakanin garuruwan lardin khurasan yana daga cikin yana da wani matsayi na musamman kuma yana daga cikin birane masu wadata da arziki a cikin kasar iran ya zo a tarihin bai cewa garin zuwar yana daga cikin babban gari da ke da nau'o'in bishiyoyi masu yawan itatuwa daban-daban kuma inuwa ce ga al'umman wannan gari da suke rayuwa a cikinsa kuma ana kiransa da suna aljannar duniya da ƙorama ke gudana a ƙarƙashinsa tazarar da ke tsakanin garin sabzuwar ya kai kilomita 44 da garin mashhad kilomita 220 da birnin tehran ta yamma da kuma nisan kilomita 670 da garin sabzuwa da ke yammacin kurasan radawi bisa ina aka la'akari da yanayin dokoki yadda ƙasar iran take a shekara ta 1316 zamanin da sha garin sabzuwar shine mafi yawan jama'a bayan birnin mashhad haka zalika ƙididdigar da aka yi a hukumance a ƙasar iran a shekara ta 1335 da kuma 1345 sabzuwar shine gari na biyu a yawan jama'a a lardin khurasan wurare masu ɗaukar hankali na birnin sabzuwar garin sabzuwar yana da tarihin sama da shekaru 150 da kafuwa kuma yana daga cikin ababen tarihi na ƙasa wanda makarantar fakariya tana da tsohon tarihi na shekaru 1100 a matsayin ɗaya daga cikin makaranta mafi daɗewa a iran sai kuma masallacin fominar da ke da hasumiyoyi guda biyu a matsayin wanda ya fi daɗewa a kurasan sabzubari yana da masaukin baƙi goma sha shida guda sha ɗaya daga cikinsu suna wajen gari ne yayin da biyar kuma daga cikinsu suke cikin gari ga kaɗan daga cikin wuraren da ke jan hankali masu tarihi a birnin sabzuwar kamar cihar toki diva sai masallaci bincike da tarihi da kuma asumiyar hursugad sai makarantar ilimi ta shiri madar kabarin kashif kabarin bakrad sai gidan wanka na kaisariya da kuma gidan wanka na zafaraniya da dai sauransu gidan tarihi na sabzuwar a shekara ta 1380 cibiyar kula da abubuwan al'adu na ƙasa ta rajista tsoffin gidaje 220 da ke birnin sabzuwar wanda daga cikinsu gidaje 25 zuwa yanzu suna cikin jerin ababen girmamawa na tarihi a matsayin gidajen tarihi da suka fi daɗewa da suke birnin sabzuwar masu saurare gashi mun karo bayani amma lokaci ya mana halinsa ya zama wajibi in jalin zamun shirin a nan sai a biyo mu a wani shirin domin jin mu dauki da ci gaban shirin amma kafin nan a madadin wanda suka taimaka shirin kammala ko ji shi ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma muna gayyatar ku ku ci gaba da bibiyar shirye-shiryenmu da muke yadawa a shafinmu na yanar gizo wato www.db1.ng ga shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa kiɗe-kiɗen iraniyawa Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saurare da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. shiri ne wanda a cin same ka muku kiɗe-kiɗe da aka yi a nan ƙasar iran da mawaƙa fitattu suka yi domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa mu gabatar muku da waƙan nan ta gungun mawaƙan gadir da fatan wasu amfana kuma za su ji daɗin shirin وسيتم المختار ما قصرتم ما قصرتم بل قدرتم بل قدرتم كل الزوار جزاكم ربكم خيرا ونلتم نعمة كبرى فما قدم وتعطيكم غدا أجرا مذ جئناكم لم ننساكم نعم الأطياب في مسعاكم وسيناكم خير الأحباب خير الأحباب وفيتم قد وفيتم مذ وسيتم انت المختار ما قصرتم ما قصرتم بل قدرتم يعني قدرتم كل الزوار تفضلتم بلا منا وأطعمتم من الجنة لما أسنا هل أتى فيكم ومعنى الجود والسنة فحياكم وصل ودي والله أهل العهد لحن الوجد أحباب الله يا أهل الجود شكرا يا خزام الحسين نلتم والله أجرا يا خدام الحسين قد وفيتم قد وفيتم قد وسيتم انت المختار ما قصرتم ما قصرتم بل قدرتم بل قدرتم كل الزوار madalla da abdul fadl falla a cikin wannan waka da gabatar mana da fatan masu are sun gamsu kuma sun ji daɗinta kuma anan ne zan jalin zamun shirin sai a biyo kuma a mu na gaba domin jin mu dauki sabuwar wakar amma kafin nan amma don waɗanda suka tallafa shirin ya kammala ni dugun shirin nake cewa ku zama lafiya أنفقتم وتعطيكم ننساكم نعم الأطياب في مسعاكم وسيناكم خير الأحباب خير الأحباب to wannan zamu karkari sai Allah ya kama shan anjima da maza ji mu dauki da wani shirin kafin lokacin mutum kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya